To jama'a salamu alaikum sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa kakakin na 'yan sandan jihar Kano. Waɗannan matasa da kuke gani mun kama su ne ranar takuta wato ranar bikin maulidi kenan ranar alhamis biyar ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin bayan mun samu rahoton cewa wasu matasa sun fito sun fara kwacen wayan mutane a unguwar rijiyar lemo wanda da muka kamo su gaba daya dukansu da muka kama su kowa mun kama shi da wuka a jikinsu wanda za mu bi ɗaya bayan ɗaya mu tambaye su sunansu ku ji kuma da unguwanninsu kuma kan cewa wukar tasu ce ko ba tasu ba ce me sunanka shekarunka nawa wace unguwa wannan wukar ta ninka ta waye suna shekaru wace unguwa wannan wukar ta waye ya sunanka shekarun ka nawa wace unguwa wannan wuka ta hannunka ta waye na'am to ya sunanka na'am shekarun ka nawa wace unguwa wannan hukar ta waye ya sunanka shekarun ka nawa wace unguwa wannan wukar ta waye to kai ya sunanka wace unguwa shekarunka nawa wukar nan ta waye me sunanka shekaru wace unguwa wannan makamin na waye kai kuma ya sunanka shekarunka nawa wace unguwa wannan wuka ta waye to kamar yadda kuka gani al'umma sun sanar da mu akan cewa sun fito da makami suna yunkurin kwace na waya a wannan unguwa ta rijiyar lemo wanda Allah ya ba mu nasara ga sunan duka su takwas mun kama su kuma ko shakka babu kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Sifi Abu sani PSC ya ba da umarni an dawo da su babban sashen bincike da ke banfai wanda tuni ana kammala bincike a kansu za a tattaro su da su da sauran abokanansu kuma a gurfanar da su a gaban kotu domin wannan yunkuri na laifi da suka yi wato na kwacen wayan mutane da makami